بسم الله الرحمن الرحيم لسونا الله ما رحمة ما يجن كي اقرأ باسم ربك الذي خلق كي كراتو لسونا أبنجي كواندي هلكتا خلق الإنسان من علق يا هلتشي متن دغ غدان جني اقرأ وربك الأكرم كي كراتو الهالين أبنجي شيني ما في كرمتي Allazi 'allama bil qalam wanda ya koyar ta hanyar alƙalami. 'Allama al na malam ya ya koyar da mutum abin da bai sani ba. Kalla innal insana la yatgha Tabbas lallai jinsin mutum hakika yana yin ɗagawa. An ra'ahu Don ya ga kansa yana cikin wadata. In Rabbi rabbika الرجعى lallai kuma zuwa ga Ubangijinka ne makomar taka take. Ara'aita alladhi yanha Ka bani labarin wanda yake hana. Abadan idha salla Bawa yayin da yayi sallah. Ara'aita in kana 'ala al-huda Ka bani labari idan shi bawan ya kasance akan shiriya. Au Amar Bitta Ko kuma ya umarni da takawa ƙawa? A ra'ayinta in ka zaba wata Ka bani labari idan shi mai hana war ya ƙaryata ya kuma ba da baya. A lamya lambi, annalluha ya ra. Shin bai sani ba cewa lallai Allah yana ganinsa? Kalla na illa. عصيا a'a tabbas idan bai hannu ba to za mu ja shi ta makwarkwadar kai nasiyatin kadibatin khati'a makwarkwadar kai mai ƙaryatawa mai aikata laifi falyad'u nadiya to ya kirawo majalisar tasa sanad'u zabaniya mu kuma lallai za mu kirawo mala'iku zabaniyawa كلا لا تطعه واسجد واقترب Faufau kada ka bashi kada ka bi shi ka kuma yi sallah ka kusanta ga Allah